فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون idan kuka kammala sallar juma'a to ku watsu a bayan ƙasa kuna masu neman halal kuma kuna masu biya wa kanku bukatunku ku nema daga falalar Allah ta hanyar nema na halal da riba halattaciya kuma ku ambaci Allah da yawa a yayin da kuke neman arziki kada neman arziki ya mantar da ku ambaton Allah ko kwa rabauta da abin da kuke so ku tsira daga abin da kuke tsoro